Tamam. Isowar wasu 'yan Najeriya maza da mata da kuma ƙananan yara 133 wanda akasarin su 'yan jihar Adama ne da ƙasar Kamaru inda ko suka shafe fiye da shekaru shida suna gudun hijira biyo bayan hare-haren da mayakan Boko Haram suka ta kaiwa yankunan su. To ko me za su tuna game da wannan balahira ga ma ta bakin wasu da suka komo. Shekara shida ne yau na tafi Kamaru. a ah, minawa kan mun gaji ne kawai muna so ka samu yali mu ma suna so mu zo gari mu mu ma muna so yali mu a cameroon lokacin da mun gudu ba mai tsammani za a yi mana wani tallafi har ma wayan su abubuwa ba ne mutum ya kore ka kan za ka shiga kasan mutane a ranar da muke shigowa ba irin wulakancin da bamu gani ba kamin muka shigo gana har aka tare mu wayansu bangogi sun yi ta wulakantar da mu a hanya wayansu mutanen mu ma na madagali an kwasa kudaden su turame in an samu sabobi an yi ta girgiza mu har zuciyar mu ya sunke wasu matayen mu ma suka aiko a hanya lokacin da mun shigo muna cikin agos goma a ranar goma sha biyu a watan Agus. Ya ishe mu gaskiya babu jin daɗi. Na can da zamu tawo kuka suke wala a ɗauke a taho da su. Matsalar mu me babu? Sai eh? ka je ka ɗauko itacen ka kilomita biyar za ka ɗauko itace da ke za ka sai da shi naira ɗari. Naira ɗari kuɗin ku da ke kuɗin Najeriya da ke za a saya. Kuma naira ɗari nan ba za ka sai abinci da ita ba. Ba za ta sa maka abinci ba. Manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka haɗa da ministan sabuwar ma'aikatar kula da harkokin jin kai da kai ɗauki Sadiya Faruk su ne suka tarbi 'yan gudun hijira a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola. Muna cikin farin ciki kuma gwamnati gwamnatin Najeriya ta nuna ma duniya cewa ta damu da 'yan ƙasarta kuma a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari ya damu da 'yan ƙasar shi kuma ya ba da eh, taimakon da za a je a dawo da wa'annan mutane kuma gashi mun fara har Adamawa mun dawo da mutum 133 a nata bangaren gwamnatin jihar Adama ta bakin sakataren gwamnatin jihar Bashir Ahmad ta ce ko za ta kula da waɗannan 'yan gudun hijiran da suka komo. Shiri yanzu tun da muna tare da kai in muka fita nan an gama eh, bincike-bincike da za a yi na mutane masu eh, wayanda ke ayyukan tsaro akwai wuri wanda gwamnati ta gyara za a kai su wurin kamun a gano wane ne yan uwansu a wuraren da suka ce suna da yan uwa gobe shirin da gwamnati dama gobe wasu sarakuna da chairman na local government za su zo da yake tsokaci wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr roger volo ya ce 'yan gudun hijira su ne masu ka bukaci komawa ba wai kasar kamaru ce ta iza su ba. For UNHCR, uh, having refugee coming back is uh, what we call the best durable solution. Any refugee coming back home has decided to do so knowing what are the prevailing conditions here. We are also working with the government of Nigeria to provide some kind of support even for the reintegration program that babu tilastawa kuma za mu ci gaba da sa ido kan halin da uh, sauran 'yan gudun hijiran ke ciki a ƙasar Kamaru a cewar jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya Roger Volo. To make sure that refugees are continue to uh, continue to benefit from protection, they also access services and they live in uh, in peaceful uh, uh, uh coexistence with the host community. ibrahima Abdul Aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya